واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم لازلنا في كتاب الرقية وإن أبوه da tufa riga ko tufa da rijiya da nono da zuma da man shanu da dabino da wani satin an cikin bacci ya fassara su قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم هو ابن صالح عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو سعيد الخدري يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم أنا بين أنا نائم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس يردون علي وعليهم قمص إذا إن في لغا أن من متعني ديوا فاسم نسل قوة يساري منها ما يبلغ الصديع ونريغا وتتفر ونياك ينونا موتن ومنها ما يبلغ دون ذلك ونكما كسحك وأريد علي عمر بن الخطاب في أكدونا من عمر الخطاب وعليه قميص يجره <coughs> yana tsaye da tufa yana jan tufa fa qala man hawlahu sai da suke rubuta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ma ta'awwalta zalika ya rasulullah to me ka fas wace fassara ka ba na Umar da yake yake jan tufar sarigarsa qala addini yace dini addini kenan karfin addini ke to حديث متفق عليه منذ الله يا سيدنا عمر شيئا addini. kuma yace in sayyidina Umar ya shiga hanya shedan sai ya kauce duk duniya ko waye zai so ya yi shuka cikin sayyidina Umar ya samu karbuwa ba ta lokaci ne ba su suke ba ta lokaci ba masu shauraren su ma suna son su yi musu ragi ko yara su ma suna ba ta lokaci eh ba ta lokaci su ba ta lokaci su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cikin buhari cikin mun karanta ai idza halaka kisra wala kisra ba wa idza halaka kaisar wala kaisar ba to duk shi a abin da suke su dawo da maguzancin su na da addinin da suke abin da suke fama kenan kuma zai taba wa ba za su kashe kudi ko ina duk inda ka ji rigima a duniyar musulmi sun ke suna da hannu ba yadda za ka yi da su su kuma sun kasa ci gaba cikin duk abin da suke shi yasa shauraren su da bata lokaci ne rayukan da aka kashe a najeriya kadai a kano a ko'ina sanadiyyar su da nasarar da suka ci wanne ne da yawa barnan da aka shi hasarar da aka yi hasarar da'ima su kuma haka allah ya jarrabe su cikin kan hasara suke rayuwa cikin hasara Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبد الله هو ابن عمر عن نافع أن ابن عمر قال عبد الله بن عمر الله يكرم سداتي كنت في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وما لي مبيت إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إيش أنا متى شباش لو كان قارتي مسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يأتونه فيقصون عليه الرؤيا ita manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya waye gari sai mutane su ai manzo Allah na ka zake manzo Allah ba ya mafassara ta abirul ruqya qala wa qultu kaifa abla da umar ce ma li la ara me yasa ni ba na mafarki ne ba na ganin komai balle kai a fassara min ba ba yana ya zama yayi فرأيت كأن الناس ينكرون سيما فرجي كما قاشي متاني أنا تافي سباش القيامة فيرضى بهم على أرجلهم في ركيج سيأت الكيس أنا تكاسو أسكن ريزيا تبتا كفا فرسس كيشي قابا دكاورا فأخوت سيد فأخذت sai ni ma aka kama ni falan ma da na ila bi'ri da aka so da aka kusa da ni wurin zuwa rijiyar qala rajul sai wani mutum ya ce khudhu bihi zata al-yamini sai ce ku yi da shi ku yi dama da shi ku yi dama da shi to ai ya ga mafarki yau ko falan ya da da yawa yi gari hammani ru'yaya wa ashfaqtu minha yace sai mafarkin ya bashi sai ya damu da mafarkin kuma ya ba shi tsoro fasa halku hafsata anha sai bai tambayi yar uwarsa hafsa binti umar zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi ta fa qalat ni'ma ma ra'aita sai ma da na da bitar gani ai ta yaba kenan ko da ba manzo Allah ce in aka rika maka mafarki baka san fassara shi ba kai fa da alkhairi sai zama alkhairi fa qultu laha sai nace da ita sali annabi sallallahu alaihi wasallam ki tambayo min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ki fassara wannan bai gamsu da abin da ta faɗa ba kenan ko fasa'altuhu sai ta je ta sace tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da Abdullahi dan Umar ya gani yace shi kaza kaza kaza kaza fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajul Abdullahi law kana yusalli min al-layl نعم الرجل ما لا دمنه مكل عبد الله بن عمر جينا عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل توني كنن يبوني كو زكي ايه لو تفسك ايه نعم الرجل عبد الله ma dalla da abdullahi lau kana yusalli da yana sallar dare eh? Eh? abin da kaka na ni'mar rajulu abdullahi lau harafin menene eh eh harfin bina'in lin bina'in ah harfin bina'in lin bina'in akan haka mai kenan eh eh قال حدثنا موسى ابن خالد عن إبراهيم بن محمد الفزاري <laughs> نرى كل غالفا اي تيكا بوري تقولوا اذا امام السيوطي في واللغات حق من طلب وخذ من الرجال لا من الشكل in كان so ka san ilimin tafsiri ilimin hadisi ilimin fikihu ka koyi nahau da amma ke fa من min ar-rijal la min ka je wajen malaman da suka san abu ka koya a gare kada ka je ka zauna kai karatu da kanka sai a yi ta samu in ka karanta kuskure sai ka fahimci kuskure sai ka zo ka dora mutane akan kuskure amma ka kore cikin misali suratu yusuf wala qad hammat bihi wa hamma biha wala qad hammat bihi intaha al-kalam wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ina ma laula an ra'a burhana rabbi laula huna harfu maza eh laula an ra'a burhan rabbihi la hamma ma'ana ma hamma biha hal hamma biha ba dan kana tare da mahaifinka ba da na zo na yi maka kaza ai ko ba ba ba ai ba saboda me li wujudin harfin jina'in li wujudin to amma malamai duka suka ji hamma biha hamma yayi shi ma yayi sai da kaza kaza kaza kalmar kalmar kanta in aka warware da yadda take ba an fahimta sa'an nan bayan kalmar sai a tattaro duk abubuwan da ke da alaka da kisan a gani mai suka ce suwa ke da alaka da kisan, Allah madaukakin sarki da shi Yusuf da Imra'atul Aziz da shahidun min ahadiha da shaitan eh shaitan yana da ruwa ba shi da ruwa ba haka bane ba <laughs> dukkan su mai suka faɗa game da yusuf yusuf ne mai yace bai yi ba eh إذا امرأة الأزل أنا راوتني النفس بيجي انت صارت كمي صرا لما قال انت تهدي يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي لكن أنا يوسف يا يا يا زكي يوسف يا يوسف أعرض عن هذا من تاد وأنا مغنى كيف هو كيف يا با يوسف ليه dukkan su kowa sai da ya wanke annabi yusuf baki ɗaya har ke ɗin ce illa ibadaka minhumul mukhlasina shi kuma in yusuf aka ce inna min ibadina al mukhlasina ba haka ba ne ba wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al jahilina fasarafa anhu kaidahunna sai kenan duk waɗanda ke cikin kisan da suka wanke na biyu su da amma malamai suka zo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ka ɗauki kalmar a larabci ma sannan da yanayin abubuwan da ke da ita ka ce ana rawatu a nafsu har ta ce hannun iya eh. قال حدثنا موسى بن خالد عن ابراهيم بن محمد الفزاري عن عبيد الله الناس عن ابن عمر بهذا الحديث قال ابن عمر وكنت اذا نمت لم اقم حتى اصبح يتي يا كفنتين يكون تابت شيكي هرع وايجري قال نافع وكان ابن عمر يصلي الليل تشيكي من سيدنا عمر ما يشجع ينا صلى الليل ينا صلى الليل to da ba ya yi in ya ci abinci ya kwanta sai da safe sai sallar asuba to ga shi yanzu ya koma yana yin sallar kenan ko to sai a ce ni'imar rajulu abdullahi ibn law kana yusalli min al-layl ha huwa za yusalli min al-layl fa kayfa نعم ni'imar rajulu Abdullahi ibn umar لو كان يصلي من الليل نأخذه لا, لا علاقة لا به الآن لأنه أصبح يصلي من الليل shi yasa maganar manzo Allah kai ni aka yi masa hinna ya ce ta shi yana yi an kwaɗaita masa ne ya yi sallah eh lau in shi to shi ke قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إن أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الريا في نفري وظل شئنا قد شاكا من كمتا أكثر من نونو sai na sha har na koshi har ina ganin ko alamun na koshi akan a cikin suna. aw qala fi azfari ko farate farce kuma na waltu fadlahu umara ragowar nonon sai na mika ma umar faƙalu ya rasulallahi ma awwaltahu sai suka ce ya Allah me ka fassara wannan mafarkin kala al-ilmu al-ilmu ilimi kenan ko قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أخبرنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني محمد بن قيس قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللبن الفطرة إن كيف فرق نولو فطرة كده دي دي كده والسفينة نجاة جرجر وفما إن كيف kai طيرا shi والجمل حزن راتمي كما باتي ريكي والقدرة الجنة إن كذا القدروات أبي بن مرمري وإنكو الجنة كنا والمرأة خير والمرأة خير ما شيء الخير في قوية قوة الغالب قال أخبرنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان هو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه منذ الله يكسجينا فلا مصحبا من رأى منكم رؤيا فليقصها علي فأعبرها له دو ولي مفرقي يفتأ من زفة سرامسة قال فجاء رجل فقال sai wani mutum ya zo sai ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'aytu hullatan yace na ga girgije daga sama zuwa kasa ko daga kasa bayna sama'i wal ardi tantufu asalan wa samlan wannan girgije igiyar girgije daga sama zuwa kasa yana digar da yana digun yana digun zuma yana yana zubar da zuma da man sharu wa ra'aytu sababan wasilan min as-sama'i ila al-ardi sai na ga igiya daga sama da kan zuwa kasa wa ra'aytu urasan yatakaffafuna minha sai na ga mutane kowa na mika hannu yana samun wannan zuma da da man shanu din fa mustaqbil wa mustaqil wani ya samu da yawa wani kuma ya samu kaɗan fa akhadta bihi fa alauta ya manzo Allah sai ka kama igiyan yawwai din sai kai sama fa eh ورأيت سماء واسلا من السماء إلى الأرض أنتم ما ممكن يتكففون بها إيه ورأيت سماء واسلا من السماء إلى الأرض ورأيت أناسا يتكففون منها فمستكبر ومستقل فأخذت به فعلوت كما نندم كي سمع فأعلاك الله سي الله يدوكك ثم أخذ به الذي بعدك فعل فعل wanda ke baya ka sai kama sai ya sama fa'alahu Allah sai Allah ya ɗaukaka shi thumma akhadahu allazi ba'dahu sa'annan wanda yake baya shi ma ya kama igiyar sama din fa'ala fa'alahu Allah shi ma ya sama sai Allah ya wanda ke bayan na uku na hudu kenan ya kama igiyar na uku kenan ko ya kama igiyar sai igiyar ta tsinke sun ma wasu da fattasala sa'an aka hada sai ya hadu sai ya kima ya sabbe sama faƙala abubakar to ga sayin na bakar shi mafarki mai gara ba su yake ya manzo Allah a barin fassara wannan mafarki faƙala abubakar ya rasu zan izalli fa'a aburaha ya manzo Allah ai min izini mana fassara wannan mafarki fa qala aburha yace to ka fassara wa kana abara nasi li ruqya ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar bayan manzo Allah ya fi kowa sanin fassarar mafarki fa qala ce amma nan da gani addinin musulunci kenan wa amma al-asalu was-samnu فالقرآن zuma da man shanu din alqur'ani me me ce alaka tsakanin zuma da man shanu da alqur'ani eh eh eh فالقرآن حلاوة العسل واللين السبت ga zaƙin zuma ga laushin kuma man shanu wa amma allazina yatakaffafuna minhu wanda suke zuwa suna leƙa hannu wani ya samu da yawa wani ya samu kaɗan din nan kuma fa mustakbirun wa mustaqillun fa hum hamalatul qur'ani su ne masu rike masu rike makaranta alqur'ani wani yayi da yawa wani ya samu kaɗan wa amma sababul wasil min as-sama'i ila al-ardi fal haqqu allazi anta alayhi amma igiyar da yake haɗe da sama ake kama ana hawa ɗin fal haqqul ladhi anta alayhi ta'khudhu bihi fa yulika Allahu bihi gaskiyar da take kai sai ka rike gaskiyar ka sai Allah ya ɗaukaka ka da gaskiya thumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika fa ya'lu bihi sa'annan kuma wani mutum bayan ka shi ma sai zai kama hanyar da ka bi sai ya bi shi ma sai Allah ya ɗaukaka shi thumma ya'khudhu bihi rajulun akharu Faya ya azu bihi sa'annan kuma wani namijin wani mutumin shi ma ya zai kama sai Allah ya ɗaukaka shi kun mai aku bi rajulun akharu fayan kashi ubihi sai wani bayan wannan sai na abu sai na umar sai na uku sai ɗauka sai igiyar da tsinki kun na yusalu lahu nan a jona masa faya alu bihi sai shi ma ya ɗaukaka ya samu ɗaukaka da shi فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأ يا رسول الله ده الله أيمن بيان أيمن بيان ناج نايني نكوناي كسكوري فسر لناي فسر فسر تايني نكوناي كسكوري فقال أصبت وأخطأت إتي كاي دي دي ونور ونور بكاي كسكوري فقال فما الذي أصبت وما الذي أخطأت فأبى أن يخبره yace ya manzo Allah ina ne nayi kuskure ina ne na samu daidai yace a ba za <laughs> zai ka hakura komai sai ku sani قال اخبرنا محمد بن مهران قال حدثنا مسكين الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن العباس بن عبد المطلب قال رايت في المنام كان شمسا او قمرا شق شق ابو جعفر في الأرض ترفع إلى السماء بأجسام الشلال رأيت في المنام كما نايم فرجي كما رانا قوة قرانا شك أبو جعفر في الأرض ترفع إلى السماء تنكسى أنا أجعل السماء بأجسام لإجيا ما سقوان فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كيف دعوا الله ولا مفرقين فقال سيدي ذاك وفاة ابن أخيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد في وانا لما فرقين لك في غني معناه رأيور الله تازو كرشي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن دريد عن أبي بربرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رؤياي هذه كتي نايم فرقي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره na yi mafarki ina rike da takobi na girgiza sai kare fa iza huwa ma usiba min almu'minin yawm uhud sai ashe abinda aka sai abinda ya fi samu ya faru ma musulmai kenan ya ranar yaki uhud thumma hazaztuhu ukhra fa'ada ka ahsani ma kana sa'annan na gani na girgiza shi kuma sai sake dawowa fiye da yanda yake da yake فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين أشيشيني أبند أن لا كامس نبودي كما دا أدور كلمة مؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير إن غار سامي أسا والله خير فإذا هو النفر من المؤمنين يوم أهد أشيوان لما فرجينينا وإنس متانين مؤمنين كان أهد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الشرك الذي أتانا بعد يوم بدر بعد يوم بدر قال أخبرنا الحجاج بن من هالي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ يا من الله صلى الله عليه وسلم يأتي رأيت كأني في درع حصينة لا نتمنى تكين سلكي cikin silke mai katange mai ورأيت بقرا ينهر ينهر سينجا راكمي أنا أنا يلقى راكمي أنا سوكا أكيمش فأولت أن الدرع المدينة هنا فسر كان معنا دركوا إلا مدينة وأن البقرة نفر والله خير ولو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم جو أن البقرة نفر mafarkin sadiya din ko annal bakara mafarkin sadin mu ɗan su mutane ne wallahu khairun walau aqamna bil madinati ina ma in mun zauna madina fa in dakhalu alaina qatalnahu in suka shigo mana madina sai mu yake su wa qalu wallahi ma dukhlat alaina bil jahiliya aw tudkhalu alaina fil islam قال فشعلكم ابل يجي والله تندى هدي ابا وني يشك يزي في كرفي ما في المدينه يزو دم كم سلوك ني ذا اسابو يشيغو سيم ياكي قال فشعركم ابل يجي شكينا فك شعركم وقالت الانصار بعض اهل بعض سي متان المدينه وان سكا تيم ورددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رايه اي من زقل يا فتى من مكي مشي رجي بمكر بابكي نعم فجاءوا فقالوا سيسك ذلك يا رسول الله شأنك يا رسول الله أبنك بني فقال الآن ينزو kuka shigo taitayin kuka zo kuna zo innahu laysa li nabiyyin idza labisa la'amatahu an yazaha hatta yuqatila yace babu wani annabi da zai sa kwalkwalai da kayan yaki shi ba zai kwance ba sai ya je yayi yaki tunda ba ba duk wani annabi ko manzo Allah ya cire tsoro a zuciyar su. me yasa saboda waye aiko su ba zai taba yiwa ba a hankalce ko a shar'ance ko menene Allah ya aiko manzon shi ya zo ya yaki kuma sannan Allah ya ba kafirai sa'a su kashe shi to me kenan ina hikimai kenan akai yasa eh, ba zai taba yiwa ba har abada قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد القتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكره الغل وأحب القيد ما ناسو الغل أما يأوري أبن الخيري الغل شيني أحد حنمت دوية شعوري أما كما حنمت كوكما والنوي الخيري القيد sabatun في الدين daure a daure kafan mutum ko hannunsa tabbata ne a cikin addini قال أخبرنا سليمان بن داود هاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إتناج من الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرشوا رأيت في المنام امرأة سوداء طائرة الشعر تفلة ina wata mace baka a cikin mafarki sa'iratun ra'as gashin da busu ba birin gizai haka ba wani tsari ba kiso ba komai tafilatu ba ta da kwado tana cikin dadoyi ukhrijat min al madina an fitar da ita daga madina fa uskinat sai aka je aka saunar da ita mahaya mahaya wajen shi kenan wani wuri ne an yanzu majalisun jami'ar islamiyya da yanzu ba san inda ke ba nan ne aka kai annoban madina fa awwaltuha wa ba al-madinati yanquluha Allah ila mahaya sai na fassara cewa annobar da ke cikin madina kenan Allah ya dauke ta kai wannan kauyen kusa da jami'ar islamiyya da ba wanda ke iya zama wajen saboda aka ce alwaba annoban madina malai wanda ya zauna wajen ciwo yuru ta annoba to amma yanzu rayuwa ta yi rayuwa ko ina gini ake ko ina ya zama gari ko to da yawan karatu da addu'o'i ai zai kore shekaru ko akwai sunan shi ba ban da mahaya قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة ابن الأسود عن مجالد عن عامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما من الأيام فترانا منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي رأيت في المنام أن رجلا أتاني بكتلة من تمر فأكلتها ce ina mafarki sai na ga wani ya zo min da dabino sai na ci fa wajadtu fiha nawatan sai na samu wani kwayar dabino fa azatni hina mazabtuha da na tauna sai ta cutar da ni kuma a tani kurtatar ukura fa kuntu sai sake ne komai kuma wani fenge wani abin nan dabino din wannan dabino din sai na ce a ta ne a'tayta ni wajadtu fiha nawatan azatni fa a kaltuwa. akaltuha ce, ai wanda ka bani farko na samu kwayan dabino a ciki na ci ya tutar da ni wa qala abu bakr sai sai na bakar ce na mat aynuka ya rasulullah hadhihi as-sariyatu ba ba'athta biha ita ya manzo Allah ai wannan su ne a dakarun da ka aika su je yaki gani mu marrataini sun ci riba sun sa a so biyu kiltahuma wajadu rajulan yushidu zimmataka sun samu wani mutum yana yada alkawarin ka abinda kai fa qultu lil mujahidin ma yushidu zimmataka menene yushidu zimmataka qala yaqulu la ilaha illa allah قال أخبرنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس هو ابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر وتمت في مات المدينه تنادى مجي أنكا سواني تاجرين يختلف يقي تبجا يداو يجي تبجا يداو فكانت ترى رؤيا كل ما غاب عنها زوجها duk sa'an da ya zo in ya tafi sai ta yi mafarki wa kalla ma ya zai illa ta ha hamilan so da yawa in zai tafiya sai ya barta da ciki فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا so dai shi ta zo ya manzo Allah miji na dan kasuwa ne ya tafi tafiya ya bar ni da ciki fara aiki fi ma yaran na'imu sai yi mafarki أن سارية البيت أن سارية بيته انكسرت دائما يعني فرقي كده في لنجنة يا كريم وأني ولدت غلاما أعور سأل لكم لك شئنا هاي دوني تا نهدو تايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زي ما زالنا شيء الخير يرجو الزوج عليك إن شاء الله تعالى صالحا وتجدين غلاما برا إن شاء الله نجدك زي مزك زي داو لا فيها كيف مك هاي فتاة تنكر فقالت تراها مرتين أو ثلاثة دائما لما فركيسوا بيكو كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم to duk duk uku din sai ta zo wajen manzo Allah ta faɗa sai manzo Allah ya fassara mata fa yaqulu zalika laha fa yarji zawjuha yace mijinki zai dawo lafiya zaki kuma haifi dan kirki wa talidu gulaman wa ja'at yawman wata rana da haka ya faru sai ta zo kama ta akihi kama yadda ta saba zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghaibun sai ta zo ba manzo Allah gida وقد رأت تلك الرؤيا تايوان ونم مفركي فقلت لها سيما متى أما تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله ليك يسكي تنبي منذ الله نياكي بيور الله وقالت رؤيا كنت أراها تكي مفركي نكي فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا فيقول كما قال mafarki ne ke duk sa da mai sai na zojen manzo Allah sai ya faɗi alkhairi sai abinda manzo Allah fa qultu fa akhbirini ma hiya sai ta kiman ke fassara min menene qalat hatta ya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ki fada min sai ta ce a sai manzon Allah ya zo عليه كما كنت أعرضها شيء فلا بس كما إن لك فلا بس فوالله ما تركتها حتى أخبرتني والله بيجاري تبصير فلا من مفرقين فقلت سنتي والله لئن صدقت لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا والله هو ان مهركين جسد يعني مجن كذي يموت لا يقول أي إفكا فاجر وقعدت تبكي شيت نورا تنافوها <laughs> ارجع انفسها وقالت ما لي حين عرضت عليك رؤيايا <laughs> فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي سيما زو الله يشكو جدا يسألني سنة كوكا فقال لها ما لها يا عائشة سيما زو الله يا عائشة مي يسأل وانا نتكي كوكا فأخبرته الخبر وما تأولت لها إذا سيقع بنت فارمي كما فسر دنيمتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على الخير ya aisha duk sa'an da za ku yi musulmi fassara ku fassara da alkhairi fa inna ru'ya takunu ala ma ya'buruha sahibuha mafarki abin da fassarar da aka yi shi yake afkuwa fa mata wallahi fa mata wallahi zawjaha sai mijin ya mutu wala araha illa waladat gulaman fajira duk abin da aka tambaye ka na mafarkin baka sani baka ce baka sani ba wallahu alam ko ka ce alkhairi khairan hadha akhiru ma jaa fi kitab at-ta'bir ta'bir ar-ruqya wa ila ila ila kitab an-nikah eh بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب النكاح يدلق تتل للتاف الأوري النكاح بيجينا بأوري كنا باب الحظ على التزويج باب اللي يزونا انا وأنا قطعتا متانيسي أوري قال أخبرنا أبو هاشم عن ابن جريج عن أبي المغلف عن أبي نجيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا duk wanda ke da ikon yin aure yake yi to ba shi cikin jama'a ta ba ni tare da shi eh babu man kana indahu qawlun falyatazawwaj babin da yazo nan bayanin cewa duk wanda yake da hali yayi aure قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله في عبد الله يزيد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء من قصد متى ساعتها رد من الله ما مدى كومي فقال سيد من الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا كوتار رمتا ساعة من انتطاع منكم الباءة فليتزوج ما هي الباءة دول لكي لحالي ينا بكاتا مجيء yana da iko saduwa da mace kuma yana a halin da zai kula da ita ya bata ci da sha da kulawa da magani da komai da komai to yayi aure saboda fa innahu az zamiru yarji'u ila ma za azwaj aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj shine zai saka kawo da idanunka karin sai da idanunka kuma ya katange maka farajinka wa man lam yastati duk wanda ba zai iya ba فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاه ya kama azumin nafila saboda azumi zai kashe زي رجي مش mishi sha'awarsa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقما عن عبد الله قال عن كربور ألقمة المجمع عبد الله مسؤول كيما لقيه عثمان وأنا معه فقال سيدنا عثمان wata riwaya mun karanta ko Buhari ko ya kace aikin haji suka hadu sayyidina Abdullah da Mas'ud na tafiya sai sayyidina Usman ya ganshi haka yace yaya na ganka tafiya a can aje menene kana bukatar auren mada budurwa ne ka zo ta kina maka rayuwa ta da fa qala lahu ya aba abdurrahman هل لك في جارية ذكر تذكرك كرا بقاتا بدرواني انا اورا ما بدرواتا قلت تتم ما رأيوك فقال لئن قلت ذاك ان كافة هكا فقد سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله الله صلى الله عليه وسلم هنا فدسوا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء أه؟ باب في النهي عن التبتل babin da zo an hana tabattuli tabattuli shine mutum ya yi ce shi ba ya aure ba shi da ba ruwan shi da mace ba ruwan shi da komai ya yana zaune haka nan ya ce yana ibada قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب سمعت سعد بن ابي وقاص يقول عن سيدنا سعد بن ابي وقاص ينظر لقد رد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان عثمان بن مسؤول شيني اوكي يدعو كون هاي مبارو ايش دم شي مبارو ايش منين دم منين شي شي ابن ليك يغبش كده وانا اوردي وانا صلى da dare yana sallah har gari ya waye da rana yana azumi sai matarsa ta zo muna na aisha ta ce ya ne aka ganki haka kaman abu haka ta ce kyau ba eh, da daddare yana sallah da rana yana azumi to ya zan yi walau ajaza lahu at-tabattul na fasaina shi da manzo Allah ya yaje ma Usman ibn Mas'ud yayi tabiyayyan yana ibada ba ruwan shi da mata duk da mun je mun karya sha'awa take cikin mu عثمان بن مسعود عن عائشة قالت دخلت امرأة عثمان بن مسعود واسروا خولة بنت حكيم سننت خولة ار حكيم على عائشة وهي فضة الحيئة ما تن عثمان بن مزعول تشكوبا ونتكاوري ما قاتلا لي كمان دي قاتلا لي كمان باتا جندا دي رأي والدنيا فسألتها عائشة ما شأنك shi na na'ashi ta ne shi mai yasa nake ne ga kina ya kike zo haka ba wani abin nan ba alaman jin daɗin rayuwa ya haka ne fa qalat sai ta ce zauji mijina uwar da mazuni kenan yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar da daddare sallah ne har gari ya waye da rana kuma azumi yabo take yi ko zargi ibada sai eh eh a wajen shi ibada a wajen ta idda da daddare yana azumi eh yana sallah da rana yana azumi to me kenan hannun halan nabi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzo Allah ya shigo fa zakarat aisha bi zalika lahu sai na na aisha ta fara manzo Allah ga kinan da bintul hakim ga kinan ta zo ba daɗi rayuwar kaman ba da ita ake kaman menene da menene na tambaye ta gashi ce mijinta da mana da daddare yana sallah da rana yana azumi da shi yasa ita ma ta yi hakuri ta yi fushi da rayuwa ta yi hakuri da rayuwar kenan ba yadda za ta yi sai sai falaqiya lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ولقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مسعود فقال كما الله يحدد عثمان بن مسعود شيء ya usman ya kai usman innar rahabaniyata lam tuktab alaina rahabaniyanci fa ba addinin mu bane rahabaniyanci shine rahabaniyanci shine manaratu musi rahib mutabattil sufaye to in aka ce sufaye yabo ne mutasawwifa waɗanda suke takallufanci masu da'awan tasawufanci su ne ake wayannan manzannin da limaman coci ba su aishi ma ba daga baya din da yake faruwa mai ake ji game da su yana faruwa innan rahabaniya ta lam tuktab alaina amma laka fiye uswa rahabaniya kifa ba addinin bane ba za ka yi koyi da ni ba amma laka fiya uswatun hasana ba za ka yi kyakkyawan koyi da ni ba fa wallahi na rantse da Allah inni la akhshakum lillahi wa ahfazukum li hududihi na rantse da Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku kuma kiyaye haddin Allah madaukakin sarki وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان أما لك في لما قال له عثمان أما لك في أسوة قال وما ذاك يا رسول الله ba za ka yi koyi da ni ba ke koyi ba yace ya manzo Allah me kenan me ya faru fadaka abi wa ummi qala amma anta fataqumu al-layl wa tasumu an-nahar ba kai ne kake kiyamul layl kuma kana azumi da rana ba wa inna li ahlika alayka haqqa matanka tana da haƙƙi a kanka wa inna li jasadika alayka haqqa jikinka kuma na da haƙƙi a kanka salli kai sallah wani lokacin kaɗan wani kai bacci wa sum kai azumin nazira wata rana wa afsir wata rana kuma ka ci abinci kala ba an tarbiyyantar da shi ba kashe gari fa'atat tulmar fa'atat fa'atat humul mar'atu ba da zalika hasira matarsa bayan ainihi wannan tarbiyya sai ta zo gashi ta ci kwalliya sai kanshi sai jin daɗin rayuwa ka annaha arusul ka ce yanzu take cin amarkinta fa kullu laha ma sai na na aisha ta ce me faru da ke قالت أصابنا ما أصاب النساء Allah maɗaukin sarki da ya halaki bayansa sai ya shimfida musu ka'idoji akwai abubuwan da ba ka da hannu ciki ba ka da yanci ba za ka yi ka canza su ba akwai abin da Allah ya baka zabi za ka iya bi Allah za ka iya kaucewa za ka iya mekewa an fahimta to sai Allah ya kawo ka'idodin shi wannan dan adam na halicci shi da ajani don ya rayu shekaru adadin da zai rayu wannan rayuwar tana bukatar ci da sha shi sa Allah bai jira ka kaso duniya ko ai shawara da kai ko halitta maka abin da kake bukata ba ka zo ka tarar da abin da kake bukata ne abin da kake bukata din nan ka rayu abinci da abin sha da iska da ruwa da meye da menene sa'an nan kai ɗin Allah bai ce wannan adadin sun kare sun kare kenan ba ana son aika ta yado ne har zuwa tashin alkiyama sai Allah ya sunnanta shi Allah ya kawo sababin shi ne auratayya dole sai kai aure ka sadu da matanka, ka ɗauki ciki ta haihu kamar yadda aka haihu ka haka za a yi kai adan adam na yaɗo haka Allah ya kaddara to duk wanda ya ce zai canza wannan sunna to ya fata lokacin sa'an nan kuma a cikin rayuwa duk inda kaga jibi ko kaga kuskure akwai inda ya sabbaba wannan kuskure in kaga talakawa na kwana da yunwa to masu hali ne masu kudi ko masu mulki su ne suka yi zalunci dole a kwana da yunwa dole a shiga cikin talauci dole a yi kaza kaza ba Allah ne ya dora musu wannan ba kafin Allah ya halitta halittarsa Allah ya kaddara zai halitta halittarsa dan adam adadin Allah kadai san adadin dan adam tun daga kan annabi adam har karshen dan adam da za a haife shi aljanu kuma Allah kadai san su mala'iku Allah kadai san su sai Allah ya halitta halittarsa za su yi shekara nawa ne a duniya biliyan ne ko mai Allah kadai san wannan Allah ya gama komai da komansa ya aji. to duk wanda ya zo bi tsarin da Allah ya fi da rayuwa zai samu rayuwa tana da sauki amma har aka zo aka canza tafiya wayan suka zo suna zalunci dole wa su kwanan yunwa wayan suka zo suna kaza da kaza dole a samu kaza amma in aka tafiyar da rayuwa akan adalci Allah ku sarki ce wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilina ba zai taba yiwuwa Allah ya halicci mutum Najeriya mutum miliyan 200 nan Allah ba Najeriya arzikin mutum 200 ba mutum ɗaya ba sai dai a ba su arzikin mutum miliyan 200 da fiye da haka to ya ake yi wa su su kwanan yunwa ya ake yi wa su albashi su dubu talatin su albashi su miliyan talatin za a taba zama lafiya ba za a taba zama lafiya ba kuma suna ganin cewa ba wanda ya taba yin zalunci ya ci nasara kana yi ne wani lokaci sai Allah zai dakatar da abin a taka ma zirki ba ga shi sun fara kaza kaza kai ma'aikaci ne kana aiki ka gama aiki kana san shi ka zo ka zama gwamna duk dukiyar gari a kan hannun ka yake da wanda za ka yi ba da wanda za ka bari da abin da za ka yi shi nan sai ka gama aikin gwamna kuma ka ce a biya ka da miliyan goma ne ya yi da zuwanci da kai ma ka samu wani aiki ka ce a biya ka ka ce galan wasu nasa ka ce a biya ka komai ku za a fita karfan kuɗi me za ku yi da shi ba ku a tausayin al'umma amma in aka zo aka ce talafin ga rabon shi da kyar sai ga hankalin su na tashi to ba su san cewa wannan zai zo ya haifar da rashin kwanciyar hankali ba zai zo ya haifar da rashin zaman lafiya zai zo ya haifar da duk wani mai mulki ko wani wanda ya tabar da makami sai ya shiga sai ya kaddara kudansa ba yadda za a yi sai an zo wa ya taba tunanin shekaru goma da suka wuce najeriya za ta zo ta zama halin da kuke ciki yanzu wane ne ba shi cikin fargaba waye ba shi cikin tashin hankali duk dukiyar da kuke karawa din nan ku yi hankali mana ku zanci Allah ya halitta ba ya safa abinda Allah ya halatta ma ne za ka ɗauka amma in ka ɗauki sama da haka wallahi sai ka amayo sai ka fiya ba wanda ya taɓa yin zalunci ya ci nasara balle kai kai zalunci ka ci nasara waye ku za ku waye ku za ku yanke ma kanku albashin ku yanke ma talakawa nasu sai a auna a gani mana sai a auna a gani mutum ya aiki shekara talatin hamsin sittin ya zo ya kaya. kudin tension shi baya samu gratuity shi babu masu albashi babu amma man ya kullum wata kullum ku kudin kuna taruwa miliyan talatin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu shekara akwai hankali ma a cikin wannan me za ku yi da wannan kudin to gashi da girman ku da kudin ku da komai kowa ya gagara daga Kaduna zuwa Abuja ba ya iya shiga mota jin daɗi kenan mutunci kenan in ba jirgin sama ya samu ba sai je shiga jirgin kasa jirgin talakawa shi ma ya zama talaka kenan in ba haka ba motarsa mai tsada din proof din ba zai iya hawa daga Kaduna zuwa Abuja ba saboda me saboda ba kwanciyar hankali me ya haifar da kwanciyar hankali rashin kwanciyar hankali rashin adalci to waɗannan duk Allah madaukakin sarki shi ne tsara abin shi me yake wahal da mutane yanzu lokaci ya ce sura hadisi na guda biyu ne قال أخبرنا اسلام قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وزو الله يا هذا التبتل قال حدثنا محمد بن يزيد الحزاني قال حدثنا يونس بن بخير قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان من أمر عثمان بن مسعود الذي كان في ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الله يتسوي كي عثمان تزور فقال يا عثمان إني لم أمر بالرهبانية أرى حتى عن سنة نيفا فأتي مدينة رهبانية جيبا كابر سنة كابر قال لا يا رسول الله يتسوي آه قال إن من سنتي yace yana cikin sunnata an usalliya wa anamu wa asumu wa as'amu wa aikiha wa utallik wa man raqiba an sunnati fa laysa minni ya usman ya kai usman al-mazur inna li ahlika alayka haqqan iyalanka na da haƙƙi akan ka wa li nafsika alayka haqqan kanka kuma na da haƙƙi akan ka قال سعد فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي ونتبتل إذا ديوة سكتي دا منزق يا جازا ما عثمان بن مسعود وانا أبن دا قوة شما سيجي حاجة to a kaddara kowa ya ce ما zai aure ba mata kuma sai su ما da su yanzu ma ana aure kenan daya biyu uku hudu ana aure to gashi nan suna gashi nan sun rasa nan zan aure اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون